صدق الله العلي العظيم Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Asabar daga nan gidan Radio Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke birnin Tehran ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin mu koyi harshen Farisanci sannan shirin mu kiɗe-kiɗen Iraniyawa sannan shirin don matasa sannan shirin iyayen al'umma sannan daga ƙarshe ku saurari shiri na musamman kan ranakun watan ramadana da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 6 ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 27 ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu warare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau 6 ga watan afrilun shekara ta 1994 aka fara yakin basasa a kasar rwanda tsakanin kabilun hutu da tutsi a cikin watanni uku 'yan kabilar hutu suka yi wa 'yan kabilar tutsi da kuma hutu masu goyon bayan su kimanin 800 kisan kiyashi hakanan kuma sun yi sanadiyar gudun hijira na wasu mutane fiye da miliyan biyu an sha samun saɓani tsakanin ƙabilun guda biyu wanda yakan kawo rikici na kashe-kashe a tsakanin su kashi 84 cikin 100 na mutanen ƙasar rwanda dai 'yan ƙabilar hutu ne kuma sun daɗe suna iko da ƙasar amma shekara guda kafin a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar ta rwanda aka kakkaɓo jirgin sama wanda yake ɗauke da shugaban ƙasar na lokacin ɗan ƙabilar hutu wanda ya sanadiyar mutuwarsa daga wannan lokaci ne kuma masu tsawon ra'ayi 'yan kabilar hutu suka fara kisan kyashi akan 'yan kabilar tutse wanda hakan ya jawo yakin basasa mafi muni a tarihin kasar masu saurare ko kusan cewa shekaru 444 da suka gabata a rana irin ta yau shi daga watan afrilun shekara ta 1580 kasar portugal ɗaya daga cikin manyan kasashen turai masu karfin fada ji a wannan lokaci ta fada a ƙarƙashin ikon kasar spain a lokacin da portugal ta kasance babbar mai hamayya da kasar spain wajen hankorinsu na mamaye kasashen yankunan asiya afirka da kuma amurka amma sakamakon yadda mutanen portugal suka rika yin hijira suna komawa yankuna da kasar ta mamaye wannan ya sanya kasar ta yi rauni ta fuska siyasa da kuma tattalin arziki wannan ya sanya spain ta yi amfani da wannan damar inda ta mamaye kasar portugal baki ɗayanta ita kuma ana ta ɓangaren kasar holland sai ta yi tafi ɗaya bayan ɗaya tana kwace kasashen da portugal ta mamaye yayin da ita kuma spain ta kwashe wasu daga cikin kasashen da portugal din ta mamaye a cikin yankunan gabashin asiya da amurka amma cikin shekara ta 1640 mutanen kasar portugal suka fatattaki spain kuma daga karshe dai kasar ta koma mai cin gishin kanta. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau shi daga watan afrilun shekara ta 1985 aka kifar da gwamnatin shugaban mulkin soja na kasar sudan na lokacin jafar annameri banda janar sawar zahab ya shirya masa wani juyin mulki inda ya hamɓarar da shi shi kuma ya akan shugabancin ƙasar ta sudan jafar annamiri ya yi mulkin kama karya na tsawon shekaru goma sha shida a kasar sudan an kuma shirya masa juyin mulki sau goma sha biyar amma babu wanda ya yi nasara sai na ƙarshe daga cikinsu kamar yadda shi ma ya karbi ragamar shugabancin kasar ta sudan bayan wani juyin mulki wanda ya jagoranta a shekara ta 1969 jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa rediyon vhh iran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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci kwamitin tsaron majalisar da ya yi allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a shiyar kudu maso gabashin ƙasar iran Ƙasar saudiya ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta fitar da wani ƙuduri ƙarƙashin babi na bakwai wanda zai tilastawa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila dakatar da kai har-haren wuce gona da iri kan zirin gaza gwamnatin somaliya ta kori jakadan habasha da ke kasarta tare da rufe ofishin jakadancin kasar ta habasha yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci kwamitin tsaron majalisar da ya yi allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a shiyar kudu maso gabashin ƙasar iran a ci gaba da juyayin harin ta'addanci da ƙungiyar da ake kira rundunar adalci ta ƙaddamar a lardin sistan balochistan da ke shiyar kudu maso gabashin ƙasar iran jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya yi allah wadai da wannan wannan ɗanyen aiki na ta'addanci tare da gabatar da bukata ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya yi kakausar suka kan wannan mummunan aiki tare da ɗaukar matakan da suka dace daidai da alkawuran da aka ɗauka wajen yaƙi da ta'addanci a duniya jakadan ƙasar iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya rubuta saƙon wasiƙa zuwa ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da babban sakataren majalisar cewa an shirya wannan wasiƙa ne biyo bayan wani abin zargi da tsoro na baya-bayan nan na harin ta'addanci da aka kai a yankin ƙasar iran wannan mummunan hari ya auku ne a kwanaki biyu kacal bayan harin ta'addanci da abin kunya da kyama da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan ginin ƙaramar ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke babban birnin jamhuriyar larabawa ta siriya Babban malamin addinin Musulunci na ƙasar Iraki Ayatollah Sistani ya bayyana takaicinsa kan gazawar duniya na dakatar da yakin da ake yi a Gaza. Jagoran addinin Musulunci Ayatollah Said Ali Sistani, babban malamin mabiya tafarkin Ahlul Baiti a ƙasar Iraki, ya bayyana takaicinsa kan yadda duniya ta gaza wajen kawo ƙarshen yakin da sojojin mamayar haramtaccen ƙasar Isra'ila suke yi kan al'ummar Falastino a zirin gaza said al-sistani ya bayyana haka ne a lokacin da ya tarbi iyalan yarinyar nan 'yar ƙasar labanan amal addur wacce ta yi shahada sakamakon harin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan yankin kudancin ƙasar labanan kwanakin baya kasar saudiya ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta fitar da wani ƙuduri ƙarƙashin babi na bakwai wanda zai tilasta wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila dakatar da kai har-hare kan zirin gaza jakadin dindindin na saudiya a majalisar ɗinkin duniya ambasada abdulaziz alwasil ya bayyana cewa ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta yi kira da a ɗauki mataki a ƙarƙashin babi na bakwai na yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da zai tilasta wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bin ka'idoji domin dakatar da kai har-haren wuce gona da iri da take yi kan zirin gaza a jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya alwasil ya jaddada cewa lamarin da ya faru na kisan gilla da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi wa ma'aikatan ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya ba abin mamaki ba ne don ta kashe fararen hulan falasinawa don haka kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa tana jaddada yin kira da a ɗauki matakin gudanar da binciken ƙasa da ƙasa kan lamarin labarun duniyan suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran yan gwagwarmayar iraki sun kai hare-hare kan matatan mai da ke haifa da kuma yankin julan da aka mame yan gwagwarmayar iraki sun kai har-hare kan matatan mai da ke haifa da kuma yankin julan da aka mamaye daga haramtacciyar kasar isra'ila ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta iraki ta tabbatar da cewa mayakanta sun kai hari kan cibiyar matatan mai a haifa da ke cikin yankunan falasinawa da aka mamaye da jirage marasa matuƙa ciki sannan bayan wasu sa'o'i da suka gabata ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta sake sanar sanar da kai hari kan wani sansanin sojin haramtacce kasar isra'ila da ke yankin julan ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki ƙungiyar ta tabbatar da cewa ayyukan na zuwa ne a matsayin ci gaba da mataki na biyu na yin tir da 'yan mamaya da kuma ci gaba da ta don nuna goyon baya ga al'ummar gaza da kuma mayar da martani kan kisan kiyashin da ake yi wa al'ummar falasɗinu musamman mata da ƙananan yara gwamnatin somaliya ta kori jakadan habasha daga kasarta tare da rufe ofisoshin jakadancin kasar ta habasha gwamnatin somaliya ta rufe ofishin jakadancin kasar habasha da ke kasarta a daidai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakanin kasashen biyu dangane da yarjejeniyar da aka kulla kan tashar jiragen ruwa ta babara da ke gabar tekun bahar maliya a sanarwar da majalisar ministocin somaliya ta fitar a ranar alhamis da ta gabata ya kunshi rufe ofisoshin diflomasiyyar habasha da ke hargesa a yankin somaliland da kuma na birnin goruwe na yankin portland da kuma korar jami'an diflomasiyyar habasha daga kasarta sanaurar ta kuma baiwa jakadan habasha mako guda da ya bar kasar somaliya har yanzu dai babu wani martani da ya fito daga gwamnatin habasha kan lamarin ƙarshen labarun duniyan kenan. to madalla yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci da sashen Hausa na muri Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran ke gabatar muku. Idan ana so a kasance tare da mu a cikin wannan shiri a kowane lokaci tare da samun matanin da muke amfani da shi, za a iya a ziyarci shafinmu na intanet sannan kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga darasi na goma sha ɗaya. A makon da ya gabata, kun da riga kun ji cewa Muhammadu da Ramin da Sa'idu sun ƙudiri aniyar tafiya wurin sayayya domin sayan wasu kayayyakin abinci a babban shagon sayar da kayayyaki. Amma Sa'idu ba zai samu halin zuwa tare da su wajen wannan sayayya ba akan haka ya buƙaci muhammad ya masa sayayya a maimakonsa saboda haka muhammad da sa'id ga yadda tattaunawarsu ta kasance idan akwai alƙalami da takarda a hannun masu saurare sai a rubuta muhimman abubuwan da muka faɗa domin sake maimaita su daga baya amma kafin a je tattaunawar ta kasance sai an saurari kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar tare da fassarar su. امروز ایو بعد از ظهر بیان از ظهر به کجا؟ زوا انا شما می روید کو کوکه زوا ما می رویم مو موکه زوا فروشگاه ورنگ سیده سیده ب زوا فروشگاه کتاب ورنگ سیده لطپی کتاب فروشی شاگون سید دا ما نمی رویم مو بامزوا سوپرمارکت شاگون سیر دا کای یکی چیزی ونه ابو تو می خواهی کی ککی بکاتا من فکر می کنم نی اینا تنانن چند نوا تخم مرغ قون کازا بسته دوری پنیر چکو یک بسته پنیر دورن چکو گودا دیا من لازم دارم نی اینا دا بکاتا تو لازم داری کی کنا دا بکاتا حتما تبس برای تو گریکا من میخرم نی اینا سی تو زحمت میکشی کی کناین دوینیا خیلی ممنون نگودی سوسی پدرت بابنکا او تلفن کرد Shi ya buga wayar tarho. U saloom, Rasand. Shi yana isar da gaisuwa. Sa'at canza. Karfe nawa? Takriban. Kusan. Sa'at. Karfe. هشت تکوس بیست دقیقه منتی اشرن ساعت هشت و بیست دقیقه کرپه تکوس دمنتی اشرن الان ینزو در اچکن در مصر امصر آنها هستند سو سونه آنها نیستند سو با سوبنه بنی تعطیلات رانکون هوتو برای تعطیلات domin yin hutu. Sol Shekara Har sol Kowace shekara To madalla bayan da aka saurari kalmomin kamar yadda aka ji su, yanzu kuma sai a gyara zama da kyau domin a ji tattaunawar Muhammadu da Sa'idu. Muhammad, shoma امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ به فروشگاه می رویم. به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم حتما من برایت می خرم خیلی ممنون زحمت می کشی To bayan da aka saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Sa'id aka kuma kalmomin da suka yi amfani da su da la'akari da ƙarshen jimloli yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a saurari tattaunawar amma da fassararta. محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ محمدو کی ایو باین از ظهر انا زاک تپی به فروشگاه می رویم زن تپی ورن سیده سیده نه به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ اوانی ورن سیده سیده زاک تپی زاک تپی ورن سیر دا لطپی نه نه ما به کتاب فروشی نمی رویم ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آ مو بازم جه شاگون سیر دا لطفه با مو زام جه شاگون سیر دا کای یکی نه کی کنا دا بکات روانه ابنه؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم ای اینا تنانن اینا سن ین کازا da kuma ɗaurin ciku guda ɗaya. Hatman, man barayat mikharam. Tabbas, zan sawo maka. zahmat mi زحمت Na gode. kana yin ɗawainiya. To an ji yadda tattaunawar ta kasance dai da kyau tsakanin su Ya wannan tattaunawa ta kasance? Ina tunanin wannan tattaunawa ta kasance da sauƙi matuƙa ga masu saurare. To a ƙara sauraren tattaunawar kamar haka. محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ محمدو کی ایو باین از ظهر انا زاک تپی به فروشگاه می رویم زن تپی ورن سیده سیده به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ اونه ورن سیده سیده زاک تپی زاک تپی ورن سیر ده نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آ مو بزام جه شاگون سیر دا لطفه با. مو زام جه شاگون سیر کای یکی نه. کی کنا دا بکات روانه ابنه؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم. ای اینا تنانن ina son ƙwayayen kaza da kuma ɗaurin ciku guda ɗaya. Hatman, man barayat haram. Tabbas, zan sawo maka. zahmat mi زحمت Na gode. kana yin ɗabainiya? Sa'idu ya tuna cewa a yau baban Muhammadu ya bugo wayar tarho daga haɗaɗɗiyar daular larabawa, amma shi ya tafi wurin aski, saboda haka sai a saurari yadda wannan lamari ya kasance, domin kuwa ya ce ma Muhammadu. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند اه ساعت چند؟ فکر می کنم تقریبا ساعت هشت و 20 دقیقه بود او از مصر زنگ میزد؟ نه پدرت گفت آنها الان در امارات هستند بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند تو yanzu کما سی اکار ƙara ونن واد amma a wannan karan tare da fassarar ta. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند للی بابنکا یا بگو ویر ترهو یا کما اسر دگی سوا اه ساعت چند هبه قرپه نوا فکر می کنم تقریبا ساعت 8 و 20 دقیقه بود. این تنانن کسان قرپه تکوز دمینتی اشرن نه. او از مصر زنگ میزد. شی یا بگو ویر ترهو نه دگه مصر؟ نه. پدرت گفت آنها الان در امارات هستند. آآ بابان که یا چه؟ سو اهلین ینزو سنا دیر دولت لارباوانی بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند ای سو اکووت شکره دومین هوتو سنا تفیه دیر دولت لارباوه To bayan da aka saurari wannan bangare na tattaunawa tsakanin Muhammadu da Sa'idu, to sai kuma a saurari kalmomi da jimloli sabbi domin kuwa an riga an ji wasu muhimman kalmomi da suke amfani da su waɗanda sabbi ne ga masu saurare. Saboda haka sai a ƙara saurarawa da kyau ga wannan tattaunawa kafin mai ban kwana da ku. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند للی بابنکا یا بگو ویر ترهو یا کما اسر دگی سوا اه ساعت چند هبا گرپی نوا فکر می کنم تقریبا ساعت هشت و بیست دقیقه بود اینا تنانم کسان گرپی تکوز دمینتی اشرن نه او از مصر زنگ میزد شی یا بگو ویر ترهونه دگه مصر؟ نه پدرت گفت آنها الان در امارات هستند آ بابانکا یا چه سو اهلین ینزو سنا دیر دولت لارباوانی بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند. ای سو اکووت شکره دومین هوتو suna tafiya haɗaɗɗiyar daular larabawa. To madalla, to jama'a masaure kafin mu ida karkare shirin namu baki ɗaya mai ban kwana da ko, sai an ƙara sauraron wasu kalmomi da muka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar haka. امروز ایو بعد از ظهر بیان از ظهر به کجا زوا انا شما می روید کو کوکه زوا ما می رویم مو که زوا فروشگاه گرنگ سیده سیده ب زوا فروشگاه کتاب ورن سید دا کتاب فروشی شاگون سید لتپی ما نمی رویم مو با زوا سوپرمارکت شاگون سرد دا یکی چیزی ونه ابو تو می خواهی کی ککی بکاتا من فکر می کنم نی اینا تنانن چند نوا تخم مرغ قنکازه بسته دوری پنیر چکو یک بسته پنیر دورن چکو گودا دیا من لازم دارم نی اینا دا بکاتا تو لازم داری کی کنا دا بکاتا حتما تبس برای تو گریکا من میخرم نی اینا تو زحمت میکشی کی کنا دوینیا خیلی ممنون na gode sosai. Pedarat Babanka U telefon kard. Shi ya buga wayar tarho. U salam resand. Shi yana isar da gaisuwa. Sa'at chand. Karfe nawa? تقریبا کسان ساعت کرپی هشت تکوس بیست دقیقه منتی اشرن ساعت هشت و بیست دقیقه karfe takwas da minti ashirin. Al’on Yanzu Dar A cikin Dar Mesr A Masar آنها هستند سو سونه آنها نیستند سو با سو بنی تعطیلات رانکون هوتو برای تعطیلات دومین ین هوتو سال شکرا هر سال کوت شکرا To madalla, to jama'a masu saurare kafin mai ban kwana da ku dai, kamar yadda muka sha faɗi. Masu so su samu mutanen da muke amfani da shi a wannan shirin namu na mu koyi harshen Farisanci za su iya su ziyarci shafinmu na intanet domin samun wannan matani. Kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata da ke cikin mako. To jama'a masu saurare a nan makawo ƙarshen shirin namu sai mako na gaba. Amma kafin wannan lokacin a madadin Muhammadu da Hajjifur da haɗa shirin a ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a ma saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana cin sa mai muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ya gato muku muhammad mu'tamadi ne domin ji irin waƙar da ya tazar mana masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga mai doki. آخر که خواست از اون ما را بیافریند آدم بیافریند هوا بیافریند خود آفرید و خود نیز برخیش آفرین گفت میخواست هرچه خوبیست یک جا بیافریند خود آفرید و آنگاه از خیش راند ما را تا بلکه بر زمین هم غوغا بیافرید راند ما را آنگاه خواند از نو خوش داشت آدمی را شیدا بیافریند شیدا بیا شهر تنها بیافریند تنها بیافریند غوغا شدیم غوغا شیدا شدیم شیدا تنها شدیم تنها ها تا بیا بیافریند تا بیافریند غوغا شدیم غوغا شیدا شدیم شیدا تنها شدیم تنها که پیداست میخواست بی کم و کاست مجنون بیافریند لیلا بیافریند To an gaishe ka Muhammad Mutamadi a cikin wannan waka da gabatar. A nan zan jalan zamun shirin gan lokaci na raran mu a tarbe mu a wani shirin za a ji mu dauke da wata sabuwar wakar. Amma kafin nan, amma din wani sallafa hashirin ya kammala, ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya, amma fa ana iya tarban mu a shafin na gizo www.tv1.ng هر مندم جا. چشم خوابم نگاهی ga shirin don matasa. Don matasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma saurare barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri. To kamar yadda a shirinmu da ya gabata muka yi muku dunkulallen bayani akan muhimman batutuwan da za mu yi magana a kansu, to a yau bisa yarda Allah za mu yi magana ne akan matsayin al'adun Hausa wanda suka baiwa matasa a cikin wannan shirin. Za mu ji ta bakin ƙwararru akan al'adun na Hausa dangane da wato gungun mutanen da ake kira matasa da kuma sauye-sauyen da aka samu. a cikin tarihin baya da kuma na yanzu wajen yi musu tarbiya sai a biyo musannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kasance is your face, blessed is your name, Blessed is your smile which makes my soul want to fly, my beloved. Idan ma saurare ba su manta ba, a shirin baya mun kawo fasarori daban-daban akan yadda ake kallon matasa tsakanin dokokin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka hada da majalisar ɗinkin duniya da kuma babban bankin duniya. To da yake muna magana ne akan matasa maza da mata a ƙarƙashin al'adun Hausawa, ya zama wajibi mu ji ta bakin ƙwararru akan kowane gungune na mutane ake kira matasa a bisa wannan al'ada ta Hausawa. Malam Dauda Daura da yake wato mazaunin da magaram na jamhuriyar Nijar ƙwararre ne akan fagen al'adun Hausawa. shirin namu ya fara da yi masa tambaya akan ko menene ake kira matashi a bisa mahanga ta malam bahaushe mu diba mu gani wai menene matashi menene mutum menene zumi ne oho menene yaro in muka dauko daga farkon yaushe ne kake yaro yaushe ne kake matashi na ɗai kenan wato in muka dauka yaro ko zuwa matashi shi matashi dai kuma nazari mu gani mutum ne daga shekara goma sha shida ko sha bakwai zuwa talatin yi mishi matsayi haka nan wanda muka ce ai eh, wani ya yi mutum mutum ne mu kashe arba'in littizo ne daga arba'in zuwa fitin hatsuwa to in muka komo wasu matashi rayuwar shi kafin shi matashi mutum ne wanda ya san ciwon kanshi ya san abin da yake mai daɗi ya san abin da yake so ƙarni nashi ne duniya ta shi ce ƙara duniya shi ne yadda ya dama yadda ya fito yadda abin da ya ya fudda abin da bai so a cikin ya je da abin da yake to cikin waɗannan abubuwan sai kawai manyan su gani suna ɗan kake maya matasa abin da yake ya kamata ne da abin da bai mata ba amma sun tsarin su sun yi tsarin su a wannan lokacin da suke shi abin da sun ga dama shi suke yi yanzu sai neman a taimake su kaɗai a da. bayan da muka ji wannan fassara da aka baiwa matasa ta fuskar wato ayyana shekarunsu to yanzu kuma za mu yi waige zuwa baya domin jin bambance-bambancen da aka rika samu daga wani zamani zuwa wani zamani a cikin al'adun hausawa farfesa munir na jami'ar umar yar aduwa da ke birnin katsira a tarayyar najeriya ya yi mana wannan bayanin akwai hausa na lokacin maguzawa kafin zuwan addinin musulunci da kuma hausawa wanda suka samo tasiri tun daga lokacin maguzanci har zuwa addinin musulunci da kuma hausawa na yanzu domin za a akwai bambanci na al'adu da saboda shigar zamani da shigar wasu abubuwa za a ga ana samun canji tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci idan mu haka kasashe wannan kashe kashe a can da wato kafin zuwan addinin musulunci har da zuwa lokacin da addinin musulunci ya zo kafin da tura ya zo ainihin matsayin matasa a lokacin wato kila kamar jihari na al'umma a lokacin da sai matasa ana nufin tanadi domin su zama manyan gobe akwai abubuwa da yawa wanda su al'umma suke tanadi a kan su akwai dai horo na motsa jiki yadda yara za su tashi zama karfafa su zama masu karfi su zama za su iya kare gari da wasu mayaka to ana nufin tarbiyya ko kuma training ko horarwa ta wajen guje-guje da tsalle-tsalle da dambe da dukkan abubuwa yadda za su zama jarumawa masu hazaƙa masu kwazo eh, da sauransu akwai kuma tarbiyya ta halaye wanda su kake na yara a lokacin matasa halaye na shine na yin abubuwa da suke kyawawa da barin abubuwa da suke na sannan kuma tarbiyya ta girmama na gaba wanda idan ba ma wai mahaifinka ba kai ko da wanka ne a lokacin za a rika tarbiyya na ka girmama ta ka ta ka ba shi mutuncin shi da dage su ta cewa shi wanka ne to haka duk da ta zai suke cikin unguwar ka kai ma ko da ma baka san shi ba ka gaba da shi to za ka ba shi mutunci da daraja ta cewa shi lafiya ne to wannan yana cikin matsayi na matasa a lokacin da lokacin da kafin jiyan da turi. daga bambancin zamani na al'ada da kuma faɗi tashin da aka rika gani wanda shakka babu ya shafi yadda ake ɗaukar matasa za mu koma ga malam dauda daura domin ya faɗa mana bambancin da ake da shi a baya wajen yi wa matasa tarbiya. ta sha bambam tunda a lokacin na akwai travel communautaire abubuwa wa'anda duk tare ƙasa sun ka shafi eh, gari ko al'umma yanzu a cikin gari akwai kumfana wadda ake yi ta matasa akwai abubuwa waɗanda suke matasa su da kansu in suka diba da cikin gari wata tsohuwa ce muka tace ta lalace matasa sai su yi gayya gayya sai kada sai su yi zaki su yi su kawo abinci ne wani tsoho ko wata gobara ce ko wani abu ya faɗa ma wani ya tsufa yara matasa sai su ɗauko sai su tara sai su zo su yi su taimaki wannan tsohon waɗannan abubuwa suka na da ne tun da yanzu da zamu mun gani yanzu eh, da wuya kungiya eh, hakan ko da ta in dai ba ta taimakon jama'a ba a al'adu da wuya a tashi da matasan su haɗu su je su ci zafi amma a da su da kansu ne matasan a can tun fila zan kamar da ni gari akwai mu da kungiya ta samariya to ita kowace gari kowane abin nan Eh, kowace gunduma akwai wani ikon Allah haka muka sami haka muka kada sai a kasan mu ta kushi za a samu sarkin samari za a samu dangara dima za a samu maza takarda za a samu magajiya magaram ko zarmakwai a kowace jiha a kowace gunduma an sami wannan tsarin wannan tsarin a kusa tunan azam kenan a nan wurin dukkan matasa ke taimakon al'umma duk da gaba duk abin da ake so ranar rayuwar jama'a na ake samun shi. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from al-mu'allim. Shima ma Munir ya yi mana bayani akan tarbiyya ta zamanin baya. A kan wancan lokaci na ko kuma tarbiyya ko kuma horarwa ta gina ƙwaƙwalwa abinda nake nufi da gina ƙwaƙwalwa to a horar da tunani na matasa hanzari suna da tunanin kansu za su iya da matsala idan ta same su da sauransu to cikin abubuwan da ake ya musu sun ma suna kanana haka ga matasa akwai su ce suka su da su anan tatsuniya ɗan da muke ganin kamar ba abin ba da su almara da su hikaya da su kesa da sauransu da labarai da tarihi wanda tarihi za a ba su jarumawa na da wanda irin yadda suka jarantaka yadda suka kare kasarsu da yadda suka abin nasu to wannan tarbiyya ce yadda ake yi wa matasa a wancan lokaci na gari wanda kuma suke tashi da haka ɗin sannan kuma akwai horarwa ta wajen sana'a wato matashi in ma yana yaro har ya zuwa matashi ɗin za a horar da shi bisa sana'a musamman sana'a da ya tashi ya gani ana yi a gidansu idan ana su to matashi zai tashi shi ma zama maciji in yana yaro za a kuwa masa wani tsira din ya tashi iya wani tsira akwai in saka ce zai tashi zama eh, ya koyi saka in jima ake a gidansu zai tashi koyi in tsira ake yi a gidansu zai tashi koyi tsira sannan noma kuma sana'a ce ta kowa da kowa saboda haka a lokacin dauri babu mai zaman banza kamar yanzu yadda muka da su da sun irin yara tudu sun zama makaranta su ce suna yau da tafiye suna neman a ba su aiki na ofis to a lokacin da ba wani wanda ke da wanda ke da haka to ko dai idan kana fira ko kana jima ko kana eh, noma ko kana su ko kana farauta akwai da abubuwa wanda matasa suke yi sai da haka an san lokacin ba a cika sace-sace ba ba a cika fashi ba saboda kowa yana da abin da zai yi. Sauyin zamani ya kawo wato sauyin hali da kuma rawar da matasa suke takawa a cikin al'umma ga abin da malam dauda yake faɗa. akwai kuma wato girma al'adu yawa wato su wannan su matasa da su ne ke wa al'adu wanda suke na kamar su kalan kowa da ake da shekara da shekara wanda kalan kowa za a zo a ɗauko hoto na rayuwar jama'a a zai a rika wannan ya zama kai ne sarki wannan da zai wannan shine eh, kaza wannan ne alƙali wannan shine abin nan wato ana dai kawo hoto na ita rayuwar hausawa inda ta wasu wannan da aiki ne na matasa wanda suke ake tarbiyyar su a gari kuma su tashi a da to wannan ita ce tarbiyyar kuma ita ce suke tashi da ita sun suna kanana har su zama matasa saboda haka eh, wato ya ita a gari lokacin da can lokacin kafin zai musulunci da kuma lokacin da musulunci ya zo yawa duk wa'annan al'adu suna ne wurin saboda haka akwai zaman lafiya a wancan lokaci akwai sana'a yi ga matasa akwai aiki yi ga matasa babu wani don banza babu wani wanda ke da wani aiki yi kowa na da abin yi yau hali. To ma saurare saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a nan sai a biyo mu a shiri na gaba domin a ji yadda sauyin zamani ya yi tasiri a cikin rawar da matasa suke taikawa a cikin al'umma da faffaɗar mahanga a madadin waɗanda suka haɗa mana shirin da kuma ɗaukarsa a kan faifai nake cewa ku huta lafiya sau na jikon. yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin iyayen al'umma tausaya wa matanku Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na iyayen al'umma shirin da ke yin dubi kan al'amuran da suka shafi mata kuma muke tuntubar su tare da masana da manazarta don samun ƙarin haske kan batun da muke nazari kansa da fatan masu saurare za su kasance tare da mu don jin abin da shirin namu na yau ya kunsa. rabbana na nake somawa wanda ya yi kanti ya yi mai kanti. Ya iyaye don Allah don ma'aiki ku janya akwati. A wannan zamani ana fassara kare haƙƙin 'ya mace da cewa mace a dukkanin matakan shekarunta ta kasance tana da wasu haƙoƙi da 'yanci da ake kare mata a fagen rayuwa amma kasancewar ana samun wasu dokoki a wasu ƙasashe ko al'adu a tsakanin al'umma da suka yi watsi da haƙoƙin mata gami da 'yancinsu a fagen rayuwa hakan yana zaburar da wasu mata a ɗaiɗaiku ko a ƙungiyance kan tashi domin ƙwato haƙƙin mata kamar yadda ake samun wasu maza suna gudanar da irin wannan fafutuka domin tallafa. tallafa wa mata a fagen dawo da haƙoƙinsu da ake take musu a harkar rayuwa. A fili yake cewa matsayin mace a wannan zamani da haƙoƙin da take da su a fagen rayuwa sun dogara ne akan irin siyasar da kowace ƙasa take tafiya a kai. kamar yadda al'adu da ɗabi'un al'umma suke yin gagarumin tasiri wajen tantance matsayi da haƙƙin 'ya mace a fagen rayuwa sakamakon haka ake samun saɓanin mahanga kan haƙiƙanin abin da ake nufi da haƙƙin 'ya mace a tsakanin al'umma tabbas a ƙasashen yammacin turai da amurka da suke tafiya a kan tsarin dimokuraɗiyya tare da da'awar baiwa 'ya mace cikakken 'yancin kai a fagen rayuwa suna da dokoki da suke fayyace cewar mace da zarar ta cika shekaru goma sha takwas a duniya to tana da haƙƙin raba gari da mahaifanta tare da haƙƙin gudanar da harkokin rayuwarta yadda ta ga dama saboda dokar ƙasa tana ɗaukar ta a matsayar balagaggiya mai cikakken yanci da za ta iya ɗaukar nauyi da gudanar da harkokin rayuwarta lamarin da ke wurga 'ya'ya mata cikin rayuwar sharholiya misalin shiga cikin harkar karuwanci maɗigo shaye-shaye da shiga cikin ƙungiyoyin 'yan daba da sauransu. Shirinmu na iyayen al'umma a wannan mako zai fara tsokaci ne kan mahimmancin kafa ƙungiyoyin mata domin kare musu haƙƙoƙi a fagen rayuwa, kuma ba mu a cikin shirin ita ce. Hajiya Maryam Musa, shugabar ƙungiyar kare haƙoƙin mata da ƙananan yara a halin zamantakewa da ke da cibiya a birnin Yamai, fadar mulkin jamhuriyar Nijar, inda ta fara da bayyana cewar. To, wajen cin zarafi dai wayewan kan al'umma suke. Tunda ya kasar nan da shekaru baya ba a zancen ana cin zarafin mata da yara. Amma yawan taron wayewan kan da aka yi ta yi tsawon shekaru musamman aka yi lissafi sun kai shekaru goma sha biyar a ganga da ake irin wa'annan ayyuka to ya waye ma al'umma kai har ba kaɗan ba a rediyo ne a rediyon karkara ne a rediyon ƙasa ce a rediyon eh, talabijin da rediyo wa'anda ke zaman kansu to wa'annan duka ana hirar wayewan kan al'umma bisan musgune-musgune bisan tagore takuren da ake ma yara bisan tirin zarafinsu kuma ana kwatanta musu hanyoyi da yawa da ya kamata su yi in aka cin musu zarafi kamar musamman mace da ake cin zarafin ta mace da ake kunta ma mace da ake azabtawa duka ana gwada musu hanyoyin da ya kamata su bi don a kiyaye da halayen wannan. sunan rabbi shi na safari. ‘Yan uwana. Domin kauce dukkanin shari'i. ‘Yan uwana. Dan waken nan ya zama alkhairi. ‘Yan uwana. Duka ‘yan uwa musamman ma ‘yan uwana. Ku matanku ‘yan Ya Allahu ƙara tsiranka. manzan da ɗaha mai maka. uwana. Jikokin Rasulu su duka. uwana. Sannan kama na ida sharfaddin Ubangidana. ku Shin irin wannan gwagwarmaya da ƙungiyoyin mata suke gudanarwa a fagen rayuwar al'umma tana samun nasara tare da ci gaba? babban murnar da muke yi mata suna buɗe cikinsu yanzu in aka ce mace zarafi lalle akwai mata da dama yanzu da suke zuwa suna kawo kukansu wajenmu in ma bata san wurin da muke ba in tana da lambar waya kira take ta ce ga cikin wani hali ko ko ga iyata cikin wani hali ko ko ga shi cikin halin da nake tare da mai gidana ko ko tare da makwabta kaga nawal sai iri ne akwai wa'annan mata suke ganin cikin ɗakin armi akwai wajen ɓangaren yara matasa su ma cikin unguwowi suna ganin wani irin cin zarafi yanzu abin da ya dame mu yawan waɗan wannan da ake ma yara ƙanana 'yan mata ana musu faɗi abba kaɗan ba an wa'ansu 'yan matan tarayya ma ake musu sai ka ga 么子啊？ uku ko hudu in taron mu yarinya sun lalata ka? to wannan abin ma muna ganin shi habba kaɗan ba cin zarafin kuma yaro in ya gudu ya bar gida ya bi wata mugul hanya sai ka ga yaro a ganin shi daga unguwar shi ya je wata unguwa nan da ma uwayen ba su sani ba to ya je ya shiga wata fada nan sai shaye shaye sai musgune musgune da ake ma yan mata sai hwaɗe hwaɗe to ga wa'annan abubuwan duka al'umma na kawo kukan su bisa wannan abin ga daga wayar wannan ta wazaf abubuwan da ba a san su ba kasar mu shi ne ake gani Shin ƙungiyoyi irin naku masu fafutukar kare haƙoƙin mata a fagen rayuwa suna samun haɗin kai da kuma tallafi daga gwamnatocin ƙasashensu? gwamnati ma akwai ayyuka da yawa kamar na proje ne in aka kawa su in dai musamman a yi aiki da ƙungiyoyi ne suna gayyatar mu to kenan wani bi ana aiki amma ba kamar yadda 'yan ƙasashen waje ba suke tallafa muna. Wace rawa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke takawa a fagen ƙarfafa ƙungiyoyin mata masu fafutukar kare haƙƙoƙin mata a tsakanin al'umma? To mun ga mun san ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da suke aiki ƙasar mu suna tallaba mana. Wa'anda ke aiki bisan kan a kyautata rayuwar mata da ake ce ma ONIFAM kuma akwai FINEP ɗin wannan da ake ce ma UNFPA e shine ƙungiyar da ke kula da rayuwar al'umma. Wa'annan ƙungiyoyi suna tallaba mana don a samu a kare ma 'yan adam hakinsu.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 ku huta lafiya. Shaye-shaye ba wayewa ba yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shiri na musamman kan ranakun watan Ramadana mai alfarma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله rahim الرحيم اللهم صل على محمد وعلى muhammad masu sauraro السلام alaikum barkum mu sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman na watan azumi mai alfarma kamar yadda muka saba gabatar muku da shirye-shirye na musamman a yau muna tare ne da malam aminu suyudi malam ma'aruf malami daga garin zindar da ƙasar niger na fatan za kasance tare da mu madalla maudu'in da malam zai yi mana bayani a kai shine yafiya a cikin wannan wata mi alfarma Allah shiga ta malam bismillah kamawar wannan wata mai albarka mai ɗumbin lada ga al'ummar musulmi saboda Allah subhanahu ta'ala da kanshi yana keɓantar mu da wasu kyautayi da wasu karama daga gare shi to sannan Allah madaukakin sarki da manzon Allah sun hore mu da wasu ɗabi'u wanda ya kamata mu bar su idan wannan watan ya kama akwai ɗabi'un da suka umarni mu mu kare ƙarfi a kansu idan wannan watan ya kama sannan wannan wata mai albarka yana da ɗumbin lada da albarkoki da 'yan tuwa daga barin shiga wuta Allah ya sa muna yanta ka tuba gida amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana mutum hudu wanda ba sa cikin wannan rama daga Allah subhanahu wa ta'ala sanan su in suna karshen hadisin zan gabatar da su kuma karshen hadisin saboda su hudu ne waɗanda dukkanin wannan rama da aka zana ta cikin wannan wata mai albarka ba sa cikin ta Allah ya sa dukkanin musulmi na duniya ba sa cikin ta daga cikin guda hudu na farko akwai midumin, khamrin mutum mai dawwama a cikin barasa kullum yana yana cikin shan giya baya cikin albarkokin da suke cikin wannan watan ramadanu da rahama da suke cikin matakar bai tuba ba sannan sai a illi ga mutumin da yake tozartar da mahaifansa yana cuta musu shi ma baya cikin wannan babbar rama da rabo da yantuwa daga barin shiga wuta da suke cikin wannan wata sannan na ukun su akwai tafi rahimi mai yanke zamantakewa wala da yan uwa wala da makwabta wala da abokan ma'amala zauna a cikin ma'aikatu wala zaman kasuwa wala ta'amuli na yan uwa musulmi shi ma baya cikin wannan rahama da take cikin wannan wata sai babban na hudu ma'aikin Allah ya ce wa mushahinun da mai gaba sabai suka ce ya ma'aikin Allah wa da mashahinu wane ne mai yin gaba ma'aikin Allah kale da huwa karimu shi ne mai yanke zance tsakanin da mutane ya ma wannan gaba wannan in ga wannan ya kau da kai yadda suke kau da kai mutum biyu a cikin wannan watan to rahama ubangiji ubangiji ta kau da kai daga wajen su ba za su same ta ba ana so dukkanin yan uwa musulmi idan wannan wata mai albarka ya kama mai tsumbin lada wanda a kullum Allahu subhanahu wa ta'ala yake yanta dubu so dubu daga barin shiga wuta amma banda waɗannan mutanen guda biyu Abdullahi bin Abbas yarda Allah madaukakin sarki ta tabbata a gare shi shine ya gaya mana wannan hadisin annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqulu Abdullahi bin Abbas ke cewa na ji ma'aikin Allah Allah tsiran Allah da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa innal jannata cewa da ita aljanna la takhbiru wa tazayyanu min al ila al takan yi wani irin alfahari kuma ta yi ado ta ci ado daga shekara sai shekara take irin wannan ado me yasa take wannan ado da wannan alfahari lidkhuli shari ramadana dan saboda shigar watan ramadan wata mai girma a gurin Allah mai girma a gurin ma'aikin Allah mai girma a gurin al'ummar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam fa idza kana awwala lailatin min ramadana yayin da warkon daren watan ramadan ya kama habat rihun min tahti al-arsh zaka yi wata irin iska ta motsa daga kalkashin al'arshin ubangiji yuqalu laha al-masirat wannan iska ana ce mata al-masirat wannan iskar fatar fi wa raka a shi jannati wa jannati al-masari wannan iska sai ta motsa ta sanya itacen aljanna su yi rangaji kamar yadda iskar duniya in ta buga zaka ga itace suna kakkaɓa ganyen su suna rangaji to ita ma wannan iskar karkashin al'arshin ubangiji ta motsa suka je ta motsa itacen aljanna ta sa su rangaji sannan wahal ilmasari da sarƙoƙi waɗanda suke rike da kyaurayen aljanna wa yusma'u li zalika unnimun lam yasma'a jami'una asana minhu sannan sai a ji wani irin murya murya da duk a jami'una masu jin murya ba su jin murya ba asana minhu wanda tafi wannan murya kyawo da kamshi da jin daɗinta bayan an ji wannan murya fatafar julhurul aina hada ya kumna ala shajil janna matan hurul aini sai su fito daga cikin yemomin su sai su zo su tsaitsaya a saman wani tudu madaukaki a cikin tudun nan aljanna wa yunadi na sai su yi kira hal min khaidin ila Allah ta'ala wa yuzawwijuhu Allah subhanahu wa ta'ala minna matan hurul aini sai su har akwai mai neman aure da zai yi zancen matar aljanna a gurin Allahu subhanahu ta'ala sai aura ɗaya daga cikin mu sun mai kulina sana wani matan na huru la'i ne sai su je yari duwa mai taron aljanna mahajiyar laila wannan wani dare ne da muke ji irin wannan muryar da wannan irin iska yi ji ba wannan ji talbiya malaika mai tsaron aljanna sai ya karba musu da cewar na karba muku na karba muku fa ta sai ya ce ya hayratu ne sanun ya ku zababbun mata kyawawa na aljanna haji awwalu lailatin min shahri ramadana wannan dare ne na warko daga cikin daren watan ramadana سبحان علام الغيوب sauraro karku shafa'a muna sauraron bayani ne daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci a iran kuma daga bakin malam aminu suyudi malam ma'aruf daga ƙasar niger inda malam ya kammala gabatarwa yanzu kuma sai malam ya yi mana bayani yadda yake a hadisin manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam malam bismillah yaqulu Allah subhanahu wataala Allah mai girma dauka sai ce ya ridwanu ya kai malaika ridwanu mai tsaron aljanna ibta abwabal jinani lisa'inina ka bude koyin aljanna ga masu azumi min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama daga al'ummar annabi muhammad kina Allah da aminci Allah tabbata gare shi wa yaqulu la sayyati ya maliku ya kai maliku mai tsaron wuta agri abwabal jahimi anisa imina min ummati muhammadin sallallahu sallallahu alaihi wa sallam ka kubule koyoyin wutar jahim daga al'ummar annabi Muhammad iran Allah da aminci Allah tabbata a gare shi wa yaqulu sai zatin ubangiji yace ya jibrilu ya kai malaika jibrilu ibida ila al-ardi ka ka saman wuskar kasa ka daure dukkanin marbatan shayatin shaytanu masaurin kai wa kullahum bil adali ka daure su da sarkoki sun makazifu hun filu jajil jihari ka je wa cikin jirgin tekuna na ruwa hata la yufsidu an ala ummati fi muhammadin qiyamahum har dan kasu bata azumin masoyi azumin al'ummar masoyi na annabi muhammad idan Allah ya aminci Allah ta fita gare shi sai kullahu ta'ala sanan zakin ubangiji mai girma da buwaya sai ya faɗa fi kulli lailatin a cikin kowane dare min shari ramadana salasa marratin Allah sai ya wada a cikin kowane dare har sau uku zai fada za da kansa ya kira zati a kowane dare ya ce hal sa'ilin sa'irin fa'utiyahu shulahu hal من تائب فأتوب عليه هل من مستقدر فاقدر له ذات يتي هر اكوي مي روكونا وانا ابو ان باس أدين دي روكا هر اكوي مي توبا ان كتوبتا هل اكوي مي نيمان غافرة ان مسا غافرة ثم ينادنن ذات يتي ينزو من يقوزر المالية غير المؤدني وانيني زي باد رمتي كما وداكي مي أرضي سركين الله وانا باهد كي رشوان كدان كل وفي يباد رمتنش غمي تكاور الأرض alkawari da sarki Allah ghayril mazlumi sarkin da baya zalimtar bawa sannan duk da haka ga Allah subhanahu ta'ala fi kulli Laylatin, a cikin kowane dare min shari ramadana a cikin watan ramadana inda ighfar a gurin shan ruwa Allah yana alfa alfa a cikin minan na dubu so dubu a kowace awa daya a yan tasu daga barin shiga wuta kullum dukan su kuma duk tsauce gul azaba sun a azaba kuma yayin da karshen watan ramadana ya kasance a ataka Allah zai yan tafi zalika yau a wannan wuni bi a adadi man ataka min awwali shari ila akhirih adadin duk abin da ya danta tun warkon watan har zuwa karshen shi to dukkan wannan dimbin da dukkanin wannan tarin albarka da ramal ubangiji ai ma'aikin Allah tsiran Allah da amincin Allah yace mutum fudu ba sa yayin da karshen wannan watan ya kasance na ramadanu fa iza al lokacin da al ya keto nada jibrilu alayhi salamu malaika jibrilu amincin Allah ta bata gare sai ya kira cikin mala'iku yake ya ma'asharal mala'ikati ya ku taron mala'iku An rahila maz alabta maz alabta fa yaquluna sai ya jibrilu ya kai mala'ika jibrilu ma sana Allahu biya wa ijil mu'minina min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam menene Allahu subhanahu wa ta'ala ya aikata a cikin bukatun mu'minai na al'ummar annabi Muhammad tiran Allah da aminci Allah ta a gare shi fa yaqulu sai suke inna Allah ta'ala lalle Allah Allah ta'ala madaukakin sarki nazara ilaihim yayi duba na rahama a gare su wa afa anhu yayi musu rangwane wa gafara lahum yayi musu gafara illa arba'atun sai mutum guda hudu ba sa cikin wannan lada ba sa cikin wannan rangwane ba sa cikin wannan ramal muna neman tsari ga Allah subhanahu ta'ala ya fitar da dukkanin al'umma musulmi daga wannan mutanen guda hudu sai su ce wa man haqula ila arba'a suwa ne ne guda hudun ya kai malaika jibrilu kana sai ce musu mudminu khamrin da dawwaman ne shan giya wanda baya tuba wa aqil walidai ga wanda yake tuta wa mahaifan shi mai zalimtar mahaifan shi baya ciki wa qati rahim da mai yanke zumunci shi ma baya cikin shi salli ya rabbi ala muhammad wa ala ali baiti muhammad amma masu lokacin da muke da shi ya kawo jiki inda cewa malam ya koro bayani to amma lokacin ya yi mana halin nasa dole ne a nan za mu dakata muna miƙa mu ta musamman ga malam aminu suyudi malam ma'aruf daga garin zindar da ya bamu lokacinsa don yin wannan bayani a madadin wanda ya hada sautin shirin a faifai har ya kammala muhammad aminu kiyawa ni awal kunya da na shirya kuma na gabatar ke yi muku fatan alherin wannan watan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga addu'ar rana ta 25 ga watan Ramalana mai alfarma. اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين ya Allah ka sanya ni a cikinsa mai ƙaunar waliyanka mai adawa da abokan gabanka mai bin sunar annabinka na ƙarshe ya mai shiryar da zukatan annabawa محمد صل على محمد محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci kwamitin tsaron majalisar da ya yi allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a shiyar kudu maso gabashin ƙasar iran a ci gaba da juyayin harin ta'addanci da ƙungiyar da ake kira rundunar adalci ta ƙaddamar a lardin sistan balochistan da ke shiyar kudu maso gabashin ƙasar iran jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya yi allah wadai da wannan kan ɗanyen aiki na ta'addanci tare da gabatar da bukata ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya yi kakausar suka kan wannan mummunan aiki tare da ɗaukar matakan da suka dace daidai da alkawuran da aka ɗauka wajen yaƙi da ta'addanci a duniya jakadan ƙasar iran na dindindin a majalisar ɗinkin duniya ya rubuta saƙon wasiƙa zuwa ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da babban sakataren majalisar cewa an shirya wannan wasiƙa ne biyo bayan wani abin zargi da tsoro na baya-bayan nan na harin ta'addanci da aka kai a yankin ƙasar iran wannan mummunan hari ya auku ne a kwanaki biyu kacal bayan harin ta'addanci da abin kunya da kyama da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan ginin ƙaramar ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke babban birnin jamhuriyar larabawa ta siriya Babban malamin addinin Musulunci na ƙasar Iraki Ayatollah Sistani ya bayyana takaicinsa kan gazawar duniya na dakatar da yakin da ake yi a Gaza. Jagoran addinin Musulunci Ayatollah Said Ali Sistani, babban malamin mabiya tafarkin ahalul baiti a ƙasar Iraki, ya bayyana takaicinsa kan yadda duniya ta gaza wajen kawo ƙarshen yakin da sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila suke yi kan al'ummar Falastino a zirin gaza said al-sistani ya bayyana haka ne a lokacin da ya tarbi iyalan yarinyar nan 'yar ƙasar labanan amal adur wacce ta yi shahada sakamakon harin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan yankin kudancin ƙasar labanan kwanakin baya kasar saudiya ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta fitar da wani ƙuduri ƙarƙashin babi na bakwai wanda zai tilasta wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila dakatar da kai har-hare kan zirin gaza jakadin dindindin na saudiya a majalisar ɗinkin duniya ambasada abdulaziz alwasil ya bayyana cewa ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta yi kira da a ɗauki mataki a ƙarƙashin babi na bakwai na yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da zai tilasta wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bin ka'idoji domin dakatar da kai har-haren wuce gona da iri da take yi kan zirin gaza a jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya alwasil ya jaddada cewa lamarin da ya faru na kisan gilla da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi wa ma'aikatan ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya ba abin mamaki ba ne don ta kashe fararen hulan falasinawa don haka kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa tana jaddada yin kira da a ɗauki matakin gudanar da binciken ƙasa da ƙasa kan lamarin labarun duniyan suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran yan gwagwarmayar iraki sun kai hare-hare kan matatan mai da ke haifa da kuma yankin julan da aka mame yan gwagwarmayar iraki sun kai har-hare kan matatan mai da ke haifa da kuma yankin julan da aka mamaye daga haramtacciyar kasar isra'ila ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta iraki ta tabbatar da cewa mayakanta sun kai hari kan cibiyar matatan mai a haifa da ke cikin yankunan falasinawa da aka mamaye da jirage marasa matuƙa ciki sannan bayan wasu sa'o'i da suka gabata ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta sake sanar sanar da kai hari kan wani sansanin sojin haramtacce kasar isra'ila da ke yankin julan ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuka ciki ƙungiyar ta tabbatar da cewa ayyukan na zuwa ne a matsayin ci gaba da mataki na biyu na yin tir da 'yan mamaya da kuma ci gaba da ta don nuna goyon baya ga al'ummar gaza da kuma mayar da martani kan kisan kiyashin da ake yi wa al'ummar falastinu musamman mata da ƙananan yara gwamnatin somaliya ta kori jakadan habasha daga kasarta tare da rufe ofisoshin jakadancin kasar ta habasha gwamnatin somaliya ta rufe ofishin jakadancin kasar habasha da ke kasarta a daidai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakanin kasashen biyu dangane da yarjejeniyar da aka kulla kan tashar jiragen ruwa ta babara da ke gabar tekun bahar maliya a sanarwar da majalisar ministocin somaliya ta fitar a ranar alhamis da ta gabata ya kunshi rufe ofisoshin diflomasiyyar habasha da ke hargesa a yankin somaliland da kuma na birnin birnin goruwe na yankin portland da kuma korar jami'an diflomasiyyar habasha daga kasar ta sanaurar ta kuma baiwa jakadan habasha mako guda da ya bar kasar somaliya har yanzu dai babu wani martani da ya fito daga gwamnatin habasha kan lamarin da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.